This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha 17, ashirin da kuma sittin, Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niyya da kuma murya arewa. haka kuma masu na'urar kwamfuta za su iya daddangula voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan masu ware assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a ne tare da usman kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa har yanzu fa ana kan ci gaba da gutsutsuma tsoma akan batun shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir da shugabannin afirka a kan wannan kotu ta kasa da kasa abokin aikinmu sahabu aliyu ya tattauna da shehin malamin nan na jami'ar out da ke senegal antidiof da ke senegal wato farfesa gobe na maiwa kuma muna dauke da shirin rigakafi na jummai ali sai shirin tarho sai kuma mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan jaridun ghana tare da baba ko makeri amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. To tare da salama ga cikakkun labaran Musulmi a faɗin duniya suna shirye-shiryen fara azumin watan Ramadana a yayin da wasu ƙasashen ma tuni sun ɗauki azumin don azumtar wannan wata da yin ibadu a cikinsa, a yayin da ƙasashen da suka ɗauki azumin suke fatan ganin sa lafiya. Tuni shugaban Amurka Barack Obama a jiya Laraba ya miƙa saƙon fatan alherinsa ga ma'azumtan da ke Amurka musamman musulmai wanda suke yin azumin, wanda kuma gaba ɗaya ya ce yana sa ran gayyatar su domin yin buɗe baki don nuna darajar azumin da kuma shi kan shi watan da kuma gudunmuwar musulmai a faɗin amurka ƙasashen saudiya misra da iran da kuma indonesia sun bayyana sanarwar ganin watan da aka fara tun a jiya ɗin wanda aka shigo cikinsa a yau wata ne dai da musulmai ke kamewa daga ci da sha da yawaita ibadoji da guje ma abubuwan da za su saba ma addini da halayya na duniya gaba ɗaya. shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kira ga 'yan najeriya a kan su yi addu'o'in samun zaman lafiya da ci gaba a kasar baki daya a daidai wannan lokacin da musulmai ke fara azumin watan ramadan na shekarar 2015 a wani sakon taya murna da shugaban ya fitar ta bakin kakakinsa malam garba shehu shugaba buhari ya yi kira ga musulmai kan su nemi amfanin wannan wata ta taimakawa sauran jama'a da koyon darussa da kuma bin sakonnin da addinin ya tanada kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar shugaban a sakonsa ya yi kira kai tsaye ga masu tayar da tanzoma da sannan da sunan addinin musulunci a kan su daina wa addinin suna shugaba buhari ya ce a daidai wannan lokacin da ake kokarin kawo maslaha na dindindin ga rigingin boko haram a kasashen da ke makwabtaka da tafkin chadi ya ce bari na baya-bayan amfani da wannan daman ya ce bari na amfani da wannan dama wajen kira ga 'yan uwanmu waɗanda suka kauce hanya akan su aji makamansu su rungumi zaman lafiya sannan su nemi ƙarin ilimin addinin musulunci a wannan lokaci da ma sauran lokuta nan gaba shugaban ya yi addu'an samun zaman lafiya a duk bangarorin ƙasar da duniya ma baki ɗaya to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS sun ɗauki nauyin jerin wasu hare-haren bama-baman motoci guda hudu daban-daban da suka kai a garin Sana'a a jiya Laraba. Harin ya hallaka akalla mutane 33 ya kuma raunata kusan mutane 20. 'yan ta'addar sun ce harin ɗaukar fansa ne a kan 'yan tawayen shi'ar huthi da iran ke marawa baya kuma suka cika birnin na sana'a su dai 'yan tsaurin ra'ayin islama na isis mabiya ɗariƙar sunni ne da suke kallon 'yan shi'a a matsayin fanɗararru harin dai ya kuduri wasu masallatai ne na 'yan tun da ofisoshinsu bam ɗin masallacin da ya tashi ya tashi ne a lokacin da mutanen ke shirin fara ibada da ɗaukar watan azumin ramadana da za a fara wanda kuma 'yan hutu ɗin dai sun warce iko a babban birnin ne wanda hakan ya tursasa wa mai mulkin ƙasar abdurrab mansur hadi rugawa zuwa ƙasar saudi arabia tun lokacin su dai da suka karbi mulkin saudin suke ta faman ruwan wuta ta sama da ƙasa ga 'yan hutu sannan kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi iya ƙoƙarinta don yin taron sulhu a tsakani amma abin har yanzu ya ci tura. 'yan majalisar dokoki a hong kong sun kasa rattaba hannu akan daftarin da zai yi kwaskwarima ga kundin zaben kasar da ke da goyon bayan beijing sun kasa hannu ne sakamakon zanga-zangar magoya bayan demokuraɗiyya 'yan sandan sun cika birnin sannan masu rajin demokuraɗiyya sun ce zanga-zangar lumana ce akwai raɗaɗin tashin wani abu da ake zaton bom ne a ƙoƙarin tarwatsa 'yan zanga-zangar duk da beijing sun ce daftarin ya fi zama salama ga 'yan kasar fiye da kundin tsarin mulkin mallakan birtaniya labaran duniya kenan kuka saurara madalla har yanzu ana ci gaba da cece ku ce akan batun shugaban kasar sudan umar albashir da kotun kasa da kasa wannan ne ya sa sahabu imam aliyu ya tattauna da farfesa gumewa na jami'ar anti ta kasar senegal ga kuma sahabu da farfesan farfesa buhari ba ka ganin cewa za a kalli kamar shugabannin afirka ba sa mutunta irin laifuffuka da ake zargin waɗannan shugabanni da aikata waɗansu su ko da gaske suna keta haddin bil'adama da kuma irin kashe-kashe da ake a darfur da sauransu na ba ka gani kamar cewa sai a ga cewa shugabannin afirka ba su damu da irin abin da ake yake faruwa ba. ban sani ba ko yalla ta kan yi wa akwai wasu kasashe maye-maye ko ba su sa hannu ba ne a tikito amma an muka tsaya muka ba irin kamar abin da ake zargin shugabannin mu nan akwai shugabanni na kasashen turai ko kuma a amurka waɗanda suka yi haka kal ku tambaye ne zana muku suna in ba haka ba sai in faɗi in ce ga shugaban kasa George Bush nan dan me shi ba a mishi haka kuma mun san a da a ƙasar Isra'ilu irin wa'annan eh, ababen da ake zargin shi shi Omar al-Bashir kin da ya yi su kamar su ma sun taɓa yin hakan ko ko sun ma yi abin da ya haka wato wannan dai yana kawo kamar su kasashen Afirka sukan sanyi sanyi zuwa ko rafa-rafa zuwa ga su aikata abin da ake cewa ita kotun ta eh, eh, abin da kotun take neman su yi wato kamar suna ganin an musu ha'inci kenan ba wai ana yin eh, adalci bane a cikin abin saboda akwai wa'ansu wanda su ba dame su ba amma su su kawai da ake damuwa to wannan kuma yakan kawo kamar cewa da mu ma kan mu kasashen namu ya kamata mu sake rawa ta cewa da a nan nahiyar samu ko da ba mu mai kashi ba can kasashen waje a nan nahiyar samu a samu ababe kamar irin yadda nan kasar ake so a gurfanar da tsohon shugaban kasar chadi tana habire eh, a gaban eh, shari'anta wato ya kamata in ba mu mai kawa mu kan kan mu samu kamar mashari'anta ta mu takan mu wadda zai zamanto in muka samu irin haka na mu gurfan da su kuma a musu hukunci wannan shine a shekara tara da sha daya eh, eh, na ce ɗari tara dubu biyu da sha daya da muka yi wani babban taro a Addis Ababa wannan shine kamar bakan da mu nan fawaga ta Senegal wadda mu muka je da ita kuma ina ganin cewa a can wurin shine wannan ko da yake su can su da ke su ne masu tsara abin to wannan kudirin eh, da muka je da shi shine yanzu Afirka take aiki da shi wato cewa da a girka mashari'anta ta mutanen duk wanda ya zamanto ya yi lahi ba ta kai mu mai kashi ba saboda mutum ba ka kama danka dan yayi yi lahi ka bai ma wani ka ce ba shi kashi alhali kuma kai ga kana iya ka bai wa danka kashi kai horon shi. haka to farfesa bube na maiwa sai mu ce da kai mun gode kwarai ko kana da wani ƙarin bayani da kake so kai karin bayani dai shine cewa da eh, har yanzu ina sake tunawa gabanin mu hal take kan mu cikin irin wannan abin ta kaka muka yi wato ya zama to kadangaren bakin tulu to gabanin mu akan gaskiya su rinka adalci dan wannan mu yana kunya yake kawowa a nahiyar tamu kuma hawa yau yake kawo ba mu san bukakan da za mu yi mu meka ko kan mu meka idan muka meka ba yi adalci ba in kuma muka meka ba yi adalci ba kenan an meka ba meka ba duka dai mukan ganin ta kamar eh, ba adalci to su su rinka adalci dukiyar jama'a su bar taba ta kuma rayuwar dan adam su bar taba ta saboda kada irin wa'annan ababen su rinka faruwa gare mu lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallai shugaba to Allah ya kyauta yanzu kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa inji tarihi ba zai manta ba da irin linkan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata harsha ba wata daula da ta kasaita mai ɗimbin girma da sarauta duniyan da dunna tsoranta ƙarfi da kuɗi babu kamarta kowa ya san labarinta ta yi can sama a ƙoli da ƙarfinta tun har jama'a na hangenta aka duba babu alamunta wata rana akar aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta hallaka ba mai hiddota ta shuɗe sai kan gayanta da waɗansu rubuce-rubucenta yau ‘yar tsanace sai dankinta sai ‘yan yara ake aurenta. Allah shi ne mai zamani, sarki masani fanni-fanni, kan zai yuri sai shi ya sani. shi ke iya shafe sakala ne ya halici waɗansu da sun fi ni amurka afirka na sanki ya karɓi rawa har da kiɗanki wallahi ki bazzala karfinki a wajen haɗa kan ifiriki kankin haka ki rike girmanki allah ya allah ya allah haɗa kan mu afirka mu juna maraba da ko jama'ar rasha da abokan nan ku mutanye sha ku rushe bakin mulkin basha yan annashawa masu bushasha kin nemi afirkan ya kyasha gaishe ku da ku da jakadunku kun san mu a yanzu mun san ku yau ga mu a tafin hannunku muga mun hannun renanku tamkar da kuke wa ‘ya'yanku, burin mu ka salamanci, haɗa kai yarda a makanan yanci, dan na talaka da kalkanci, karɓar rashawa ka ha'inci, da yawan ɓarna a tabziranci, mu fahimta mu yaƙe jahilci, kuma yanzu kuma ga shirinmu na gaba ta da Jummai Ali. rigakafi tambarin lafiya. Iyaye mata mu ‘ya'yanmu rigakafi yau. Rigakafin illa ga mai yinsa. ce daga Na sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin ilmantar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da ƙarin bayanin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya mai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Bayanai daga jihar Neja na nuni da cewa an kammala rigakafin cutar polio wato shan inna kashi na hudu tare da samun gagaruman nasara, in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. An kammala zagaye na hudu na bada allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Niger. Babban jami'in kula da sashen rigakafin polion a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. yabage Aliyu ya bayyana cewa duk da za su yi maimai a wasu wuraren da ake ganin an ɗan samu matsala, amma aikin ya tafi kamar yadda ake bukata. Bayan wannan shine kuma za mu zauna tara eh, data din da muke da su, sannan mu yi analyzing, mu sako ya abin ya tafi. amma kamar da muka saba dai ba ma yin kasa da miliyan biyu ba ma yara kasa da miliyan biyu dai haka akwai masu mamaki me yasa ko da yaushe ake yin rigakafi rigakafi na polio din nan wane bayani za ka yi ma jama'a gasan mm, bayanin da muke yi shine idan aka yi da yawa din wanda ba samu ba an yi masu ba ba za samu a yi masu amma idan aka ce za a ce a tsaya ce kamar za a yi daya biyu uku a tsaya wansu ba za a samu yin su ba kwanaki aka yi zagaye na uku yanzu an yi na hudu to ko da wanda aka yi ma a zagaye na uku aka sake yi mashi ba matsala ai ko ba matsala ko fiye da su goma ma ka yi a shekara ma ba matsala saboda bai da illa eh, shi yasa muke ce ko kowane lokaci da ake zagayen duk wanda da wanda suka yi da wanda ba su yi ba su tsaya a yi masu. Dr. Abagi Aliyu dai ya yi ƙarin haske kan matsayin Najeriya game da cutar shan innan a halin yanzu. Eh, abin da ake ciki yanzu gagan kusa shekara ɗaya yanzu ba samu bullon polio ko ina Najeriya ba. Wannan watan da za mu shiga Julai ne za mu shekara ɗaya. Bayan wannan ɗin ne WHO za su ya declaring Najeriya cewa ba ciwon shan inna a Najeriya ko kuma dai ba ya ba yada eh, ciwon inna a Najeriya. Bayan mun samu wannan certificate kagan sauran dama kasashe guda uku na suka rage da nigeria da Afghanistan da Pakistan. Kaga muka wannan shekara ɗaya muka fita za mu bar sauran guda Ka kasan kwanakin eh, shekaru eh, biyu ko uku da ya wuce indiya suna tare da mu suka bamu yanzu mu insha Allah wannan watan da za mu shiga za mu yi shekara ɗaya mu kuma za mu fita. Ko baya ga babban tallafi daga hukumar lafiya ta duniya akan yaƙi da cutar shan innan masana kiwon lafiya sun ci samun haɗin kai daga sarakuna iyayen ƙasa da malaman addinai da kuma shugabannin addinan da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun taimaka akan nasarar da aka samu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, an yi kira ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da su ƙara taimakawa da kuɗaɗe domin samun ƙwarin gwiwa wajen aiwatarwa ƙananan yara rigakafin cututtuka. Amina Abdullahi Girbo daga jihar Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani. kuɗaɗe da hukumomin yaƙi da cutar shan inna da sauran rigakafin ƙananan yara yake ja da baya ya sa hukumomi da ƙungiyoyi tashi tsaye wajen neman hanyar da za a farfaɗo da tallafin da ƙungiyoyin suke bayarwa. Muhammad Inuwa Shu'aibu, daraktan CHR na Kano, ya ce. Har kullum mu tunaninmu shine ya kasance an samu cikakkiyar haɗaka kuma an samar da kuɗaɗe da ingantattun kayan aiki wanda za su tabbatar cewa kowane yaro na jihar Bauchi kamar yadda muka ɗauka a mataki na ƙasa kowane yaro a ƙasar najeriya ya samu cikakkun alluransa wanda mun ke fatan insha allahu zai samu ingantacciyar lafiya tunaninmu akan wannan al'amari shine gwamnati ta kasance ta samu wato abin da ake cewa ownership da kuma sustainability plan ma'ana ta mallaki abin kuma ta rike shi har iya tsawon rayuwa saboda ita aka bawa wakilcin jagorancin al'umma dukiyoyin al'umma a hannun gwamnati yake sannan dukkanin wani abu da zai inganta rayuwar dan adam haki ne na gwamnati to kullum ko da a ce akwai wanda yake shigowa ya taimaka maka amma babban tunanin shine wata rana baya na to ita kuma gwamnati tana nan kullum dimin da'imin akwai ta a rayuwa saboda haka dole ya kasance akwai wani cikakken tsari wanda gwamnati za ta dinga samar da wa'annan isassun kuɗaɗe alabashi idan wani ya shigo zai taimaka wannan ana bukata amma kullum tunanin shine ya kasance ko da an samu akasi wani bai zo ya taimaka ba ya kasance gwamnati tana iya yin abinta da kanta wannan shine babban abin da muke ta kira duba da wasu ainihin jadawali kala-kala da suke faruwa na rayuwa da kuma mataki na kudaden da ake warewa da kuma mataki na hangen yadda rayuwa take shiga misali in ka duba tashin darajar dala akan naira kaga ya kamata a kalli wannan al'amarin a matsayin ta ina za a magance irin wannan matsalolin faduwar darajar man fetur misali abin da muka la'akari da shi a ƙasatan nan kuɗin suke shigowa duka nan ya kamata a kalle su kuma ya kamata a duba me ya kamata a saita wanda ko da an samu wani akasi ta yaya za a iya magance wannan saboda idan babu isassun kudaden da za a yi harkar allurar rigakafi fa wa'ancan tarin matsaloli da ake a baya inda aka fara samun nasara to fa za a iya komawa wancan yanayi mu kuma kullum abin da ba ma fata ke tunda in ka kalli wannan taro da aka yi shi babban jami'i na hukumar lafiya mataki na farko na jiha ka gan shi da tare aka yi wannan taro da shi shi wanda yake kula da wannan madabaka da ake kiranta eoc kana ganin da shi muke ta faɗata shi tun daga kano muke auno ya za kan gashi tare da shi akai akwai manyan daraktoci da manya-manyan ƙungiyoyi na duniya kamar cwho irin su unicef irin su cha irin su cdc irin solina da dai sauransu ga nan kuna gani teburi ɗaya aka zo aka zauna tare aka tattauna da su tare aka dinga neman ta ina za a samu mafita to kullum in baka zama a matsayi na teburin tattaunawa babu yanda za ka iya cimma nasara akan dukkanin irin tsarin aikin da ka dauko daraktan kungiyar CHR kenan Muhammad Inuwa Shu'aibu Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. na ba da ko dare ko rana yan allura polio sun ka zo su shiga tunda mata ne na ba su ɗauki ɗin su shiga su je su ba su saboda haka suna samun haɗin kai garan kuma suna jin daɗi makwabta na suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina ba da ƴaƴana ana yi masu domin ina gudun abin da ya same ni kada ya sami ƴaƴana ba na fata hatta wannan sarauta da nake ta sarkin guragu ba na ƙaunar in ji an ci ɗana ya gade ta iyaye maza da mata ku taimaki rayuwar ƴaƴanku ta miƙa su a ɗiga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantatta gwamnati na ƙoƙarin taimakawa wurin magance wannan cuta domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya kyauta ake ɗiga maganin kada ka bari a barka kana yan kame kame ka ɓata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe hattara lafiya uwar jiki ƙarshen shirin kenan a yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jimmai alice daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri da Allah kare mu da lafiya. Kada a shagala ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC kuma yanzu agogo ce karfe 3 da minti 22. Ga baba ya ku makeri da labaran da suka ɗauki hankalin jaridun Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar telegraphic wacce ta rawato cewa hukumar jarrabawa ta yammacin afirka wayek a takaice ta suke takardun jarrabawa guda biyar da suka hada da jarrabawa harshen turanci karatun addini da tarbiyya nazarin kimiyya karatun lissafi da nazarin jama'a sakamakon wani algusu da hukumar ta gano cikin jarrabawar jaridar telegraphic ta ce ɗaliban jss dubu ɗari hudu da talatin takwas da talatin ne suka fara jarrabawar karshe a cibiyoyi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a faɗin ƙasar baki ɗaya daga ranar litinin wannan makon jaridar daily ta ci gaba da rawaito bayanan wayek cewa za ta bi dadakin wannan algusu ta gano waɗanda suka shirya wannan abu kuma ta sha alwashin ba za ta kare duk wanda za a same shi da hannu a cikin wannan abu ba ko da ma ya kasance ma'aikaci ko ma'aikaciyar wayek sai kuma jaridar ganyen times wacce ita kuma ta rawaito cewa hukumar harkokin cikin gida ta kafa kwamitin mutane biyar wanda zai binciki sanadiyar gobara da ta tashi a gidan man da ke unguwar kwamin kurma sekir da ta yi sanadiyar mutuwar mutane masu yawan gaske jaridar ta ce wani tsohon alkalin kotun koli justice isaac dose shine zai jagoranci wannan kwamitin wanda zai gabatar da sakamakon binciken ranar talatin ga wannan watan kazalika wannan kwamiti da zai bada shawarwari a kan kiyaye faruwan irin wannan bala'i a cikin kasar jaridar ganyen ta ce da yake kaddamar da kwamitin ministan harkokin cikin gida mako yongo ya ce wannan bala'i na ranar uku ga wannan watan yuni shine mafi muni da ƙasar nan ta taba huskanta. Idan muka leka jaridar da Chronicle, jaridar ta bugo kanun labarai mai cewar kungiyar tarayyar turai ta EU ta baiwa Ghana gudunmuwan euro 600 ta yaki cutar amai da gudawa wadda ta kunno kai a cikin ƙasar inda aka samu labarai 500 a bara. Jaridar ta ce wannan taimakon da ya zo daidai lokaci saboda matsaloli da ake samu na ambaliyar ruwan sama wacce ke kara zurfafa hadarin cutar amai da gudawa a cikin ƙasar. Kwamishin agazawa bil'adama da kare jama'a ta EU ita ce ta tallafa ma wannan shiri na tsawon tsawon shekara ɗaya don rage mace-macen amai da gudawa a cikin Ghana. daga ƙarshe sai jaridar delegate wacce ita kuma ta bugo a kanun ta cewa wani dan majalisar dokoki na babban jam'iyyar hamayya ta npp ya sha kai a zaben fidda gwani har zazzabi ya buge shi jaridar delegate ta ce bayan wasu 'yan majalisa sun sha kai a zaben fidda gwani da jam'iyyar npp ta yi a ƙarshen makon jiya wasu su dai sun je majalisar dokokin suka yi aiki kamar yadda suka saba wasu kuma sun saura ɗaki ne sun kasa fitowa jaridar ta ci gaba da cewa wakilin Mazabar kwabir east kofi frimpong da ya shekaru goma sha biyu yana wakil wakiltar mazabar a majalisar dokoki yana cikin waɗanda zazzabin ya buge su a gida jaridar daily guide ta ƙara da cewa kofi frimpoi ya sha kayin ne daga wata 'yar shekara 22 da haihuwa francisca otin mensa 'yar wani ɗan kasuwa ne a birnin kumasi mai karatun lauya a zango na biyu da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridu mu na ghana baba ya koma ƙiri sashen hausa na murya america a kara ghana to madalla mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho ba da je magana kamar da masu yaran tsaro a galadin jama'a ina lafi yana da rabi na allah kan yi maganin wannan kashe kashe da ake kai wannan hare-hare da ake da kaji an kashe wannan sai da an tada wannan allah kan yi maganin shi. assalamu alaikum sashen hausin na gidan rediyo Amerika suna na abdulrashid jola musa gwarbawa daga jihar sokoto tare najeriya allahu akbar ina su amfani da wannan dama domin ta dukkanin al'ummar musulmin duniya murnar zagaye wannan wata na ramadan da fadin allah sa mu azumi kabuli kuma allah ka sa mu ibada wata ake so ina kara kira ga 'yan kwana dan kasuwa da don allah mu rage farashin dukkanin kayan da muke sayarwa domin sauƙaƙawa 'yan uwa jama'a musulmi haka ma yana ƙara su amfani da wannan dama ta kira ga mallaman addinin musulunci idan Allah su yi wa'azi wani zai zaman lafiya ta da yin addu'a domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na DOA mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na DOA ina so in ba da ra'ayi ra'ayina kan masu hannu da suni manyan 'yan kasuwanmu su ji tsoron Allah su tausaya ma talakawa. saboda su rage dukkan farashin albarkatun abubuwa na masarufi na mara rayuwa saboda wani yanzu zai tsaurara harkokin kasuwancin su sai lokacin watan azumin ramadana can da yake tsaurara farashin kayayyakin su wayannan mutanen su tsoron Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mai magana sani Balag da ke guru hausa a jihar yoruba najeriya ina kira da gwamnatin jihar yoruba da Allah lokaci ya gabato na azumi na tamfiri don Allah ya kara mana wannan doka wannan doka kanke zuma ta riga ta mana kaɗan kuma akwai masallaci da za a ringa yin tamfili wannan azumi wannan wata da zo na azumi dan Allah dan annabi gwamnatin jihar Yobe kamar karamar hukumar guru dan Allah muna neman alfarma a wajen ciyaman mu na karamar hukumar guru malam arge da mu dan Allah dan annabi su tsara mana lokacin wannan doka za mu dan samu tsoni mu ringa zuwa wurin wa'azi To madalla yanzu mun zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To musulmi a faɗin duniya suna shirye-shirye ko kuma wasu ma sun fara azumin watan Ramadana wanda kuma ake azumtar watan tare da yin ibadoji ko kuma ibadu a cikinsa a yayin da wasu ƙasashe tuni sun fara da fatan kuma Allah ya sa a ga sa lafiya. Tuni shugaban Amurka a jiya Laraba ya miƙa saƙon fatan alherinsa ga mazauna kuma musulman Amurka wanda za su yi wannan azumi. Ƙasashen Saudiya, Misra, Iran da Indonesia sun bayyana sanarwar ganin watan wanda aka fara a yau alhamis wata ne da musulmi ke kamewa daga ci da sha da yawaita ibada shugaban kasar najeriya ma muhammadu buhari ya yi kira ga 'yan najeriya a kan su yi addu'o'in samun zaman lafiya da ci gaba a ƙasa baki ɗaya a daidai wannan lokaci da watan azumin ya kama wanda kuma ake fatan yakar boko haram a sa a cikin addu'o'i to masu aro nan mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Usman Kabara da diodo Diodone da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Jim Haman. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.